a yunkurin ecowas na tura jami'anta dama mai sauraro mun ce ka biyo mu a labarai na dare yanzu ko ecowas tana shirye-shiryen tura ma'aikatanta kamar yadda muka sanar da kai a baya ɗazu da rana an yi yarjejeniyar sakin sojojin najeriya wato wanda bola ahmad tinubu yake yunkurin kaiwa ƙasar ta nijar wato hari inda sojojin Nijar su kuma suke magana akan abubuwan da suke faruwa wanda suka mika takarda hannun wato faransa wanda idan mai sauraro bai manta ba wanda sojojin Nijar suke cewa kada a sake a sa musu hannu akan abubuwan da suke faruwa. Mali da Burkina Faso da Cote d'Ivoire sun shiga cikin rigingimun da ke faruwa a ƙasar ta Nijar. wanda suka sa baki suka ce indiya har ecowas bata dakatar da abubuwan da suke faruwa ba to kuwa su ma za su shigarwa kasar ta nijar inda bola ahmad tinubu yake shirye-shiryen tura ma'aikata kasar ta nijar wanda a halin yanzu kasashe da dama wanda suke kungiyar ecowas suna ta bawa sojojinsu horo dangane da abubuwan da suke faruwa suna shirye-shiryen tura sojojinsu kasar ta nijar Mai sauraro kana saurare ne a cikin wannan tasha tamu ta a gidan Nura TV biyu mu har zuwa ƙarshe domin jin kanin labaran. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku, sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha mu mai albarka wato a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wannan ne ziyarta ka na farko cikin wannan tasha ka daure ka taɓa mana alamar subscribing sannan ka taɓa mana alamar sharing liking ko comment domin samun sababbin bidiyo mu da mu dora idan har hakan yana burge ka to ka ci gaba da bibiyan mu domin jin kanin labaran a cikin wannan tasha ta mai albarka wato a gidan nura tv yayin da a rigingimu suke ta faruwa a kasar ta Nijar da Najeriya da Chadi da Kamaru da Mali. inda kamaru da mali da burkina faso suka shigarwa kasar ta nijar wanda hakan ya tayowa da shugaban kungiyar ecowas wato bola ahmad tinubu hankali wanda dalilin haka ne ya ce yana shirye-shiryen bawa sojojinsa na najeriya umarni akan cewar su je duk abin da zai faru su an so mulkin nan na kasar nijar wanda hakan bai janyo komai ba sai ku ce amma dai mai sauraro ga majiya mai karfi inda muke ji yanzu haka an dakatar da zuwan nasu Nijar domin kuwa idan baka manta ba yau ne cip cip wa'adin da Bola Ahmad Tinubu shugaban ECOWAS ya sawa Nijar a matsayin su miƙawa da bazon mulkinsa. Domin kuwa wa'adin da ya sa musu ya cika amma kuma ba su abin da ya ambata ba. Ko me hakan zai janyo amma misaro karkamanta bodan Nijar bodojinsu gaba su a kulle suke. domin kuwa hakan ne babban dalilin da yake kara tayowa da mutanen cikin nijar hankali a ta wani bangaren kuma suna jin daɗin hakan domin kuwa suna faranta hakan cewa jin daɗi ne biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshe ka biyo mu a cikin labaran safe na gobe inda za ka ji kanin labaran bi da bi.